wasu ɗaliban wata makaranta da ake cira Future Pro School kenan wata makarantar da ke ɗaukar nauyin karatun marayu da ke gudana a nan cikin birnin Maiduguri. An da kafa wannan makarantar ne tun a shekarar 2007 da kuma aka soma da ɗalibai 36 amma sakamakon rigimin 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram da ya haifar da ƙaruwar marayu ya sa makarantar na da yawan ɗalibai a yanzu hakan har guda 800 da suka fito daga garuruwa daban-daban wasu ma har daga wasu jihohin. Wannan makaranta dai da ya fice a jihar Borno wanda hakan ya ja hankalin Majalisar Ɗinkin Duniya da har suka bada wata lambar yabo ga wanda ya asasa wannan makaranta wato barista zannan mustapha lambar girman da ake kira san award da ma wani tukunci na kudade da ya sama naira miliyan hudu wanda hakan ne ma ya sa barista zannan mustapha sake ɗebo wasu ɗalibai guda 300 ya da waɗannan ɗalibai da yanzu hakan ke karatu a wannan makaranta gama abin da ke cewa game da lillansa na ɗaukan waɗannan ɗalibai 2017 shine haka ban Nansen Award. Nansen Award din nan UN Award ne da ake baiwa duk wanne kwarai ta wajen taimakawa ko tallafawa gajeyu. To a nan sai aka zo aka ce ni ne na 2017. Akwai wani tukuci da ake baiwa mutane to wannan tukucin yana zuwa ta fannin kuɗi kuɗi ne da ya kasance yana zama miliyan wajen hamsin da hudu na najeriya nan to da na ga ba abin da zan yi da wannan kudajen banda in ci gaba da abubuwan da nake yi na yanzu shine in ga na tallafawa yara a ciki sai na ce to bari in dau yara ɗari uku in sanya su wannan makarantar to sai in yi da abubuwan da nake yi da sai muka ɗauki kuma iyayen nasu su dari uku don mu ga hanyar da za mu tallafa musu to a shine sai muka je muka bude musu account bayan mun bude musu account din nan za mu so mu ba su wansu tallafi iyayen ba iyayen ba za domin in muka ka sa yaro makaranta haka ka bar iyayen a hannu banza to ba za su iya yin su rike wannan dan har su ce mun ya je makaranta ba. Comrade Musa Ino Kubo shine kwamishinan ma'aikatar harkokin ilimi a jihar Borno wanda kuma ya wakilci gwamnan jihar Borno wajen wannan taron na jiya da kuma tambaye shi ko wani mataki gwamnatin jihar Borno take doka wajen taimaka waɗannan dubban marayu da za ka ake da su a wannan jiha ga dai abin da ke cewa. Gwamnatin jihar Borno ta yi tanadi na gina wayannan makarantu akwai ɗaya a wajen barwi ɗin nan akwai ɗaya kuma a wajen timbashed akwai kuma ɗaya a 303 wayannan makarantu wanda sun fi kowanne girma a nan a cikin garin maiduguri an tanada su ne domin musamman a taimaka ma wayannan marayu da ba su da iyaye kuma bayan an koma ba inda za su zauna wannan makaranta dai na ficho province ba karatu tsatsa suke koyar da waɗannan ɗalibai ba har ma da sana'o'in hannu kuma yadda na ga wasu ɗalibai sun baje kaya da suka kera da hannun su fatima ibrahim adam ina aji na nan primary 5a wannan kaya kaya da na gani kamar kayan ado na mata su waye mu ne muke yi da ke da hannun kin taba yin wani a ciki eh ki nuna min wanda kika yi wannan sai post wannan post din irin waɗannan? eh, eh. eh. da wancan sarka da wannan mm, da wannan abun fulawa ko? eh da wannan wannan ke walla ne? eh na'am so kamar in kun yi su a suke zuwa sai wannan kayan? eh baki ne suke zuwa su siya wanda suka zo sai su siya Hatima shekaran ki nawa wannan makaranta da kawo ki nan? shekara na biyu ke kuma marainiya ce? eh wajen ne na kika rasa? babana mahaifinki? eh na'am Allah ya taimaka wannan makaranta na Ficho Pro School Day na koyar da karatun zamani da kuma addinin Islama wanda yanzu hakan akwai ɗaruruwan ɗalibai da yanzu hakan ke dakon samun irin wannan dama na ƙoƙarin neman irin wannan ilimi Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya